Hausawa Top TV tashar al'umma. Bayyanar hotunan barka da sallah na amarya jaruma Ummi Rahab da kuma mijin talilin baba ya haifar da cece kuce inda jama'a suka yi ca suke magana cewa wannan bai dace ba abinda suka yi suna amarya da ango su sako waɗannan zafafan hotuna nasu haka. inda wasu kuma suka yi fatan alkhairi gami da murna na irin yanda wato amaran suke cin amarcinsu. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke tafa da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a shi da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu saurare idan ba za ku manta ba a gabda wato wannan babbar sallah ne aka ɗaura auren jaruma ummi rahab da kuma mawaƙi lilin baba wanda bikin ya samu halartar manya-manyan jarumai a Kannywood. Kuma haka zalika wannan biki ya sanya farin ciki a zukatan jama'a da dama da yawa. Saboda yadda jaruma Ummi Rahab ta yi watsi da sana'ar fim ta runguma aure sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda jama'a da dama sun daɗe suna ba ta shawarar ta yi auren domin a tsakatsakin shekarun na nata babu abin da ya dace da ita illa ta yi auren wannan fim ɗin ba abu ne wanda zai kai ta gaci ba ta yi aure ta hayayyafa ta zauna ƙarƙashin igiyar aure shine abin da ya kamata ga dukkan wata 'ya mace sai ga shi bayan an ɗaura wannan aure sallan nan da ta zo babbar sallah lilin baban da amaryarsa ummi rahab suka saki waɗannan zafafan hotuna waɗanda babu shakka idan jama'a ya kai gare shi inda a yanzu za ku ji yadda jama'a suka ca da masu yabawa da kuma masu kushewa da fari dai wasu wanda suka fara kushewa suke batun cewa don me yasa amarya da angon za su saki hotunansu haka a mazauninsu na ma'aurata idan da yana kishinta bai kamata a ce ya saki waɗannan hotunan nata a bayyanar jama'a haka ba tunda yanzu ta riga ta yi aure kamata ya killace kayansa bai kamata ya ƙara bari hotunanta suna bin duniya kamar yadda suke bi da ba kamar yadda kuka sani dai al'ada ce ta wasu daga cikin wato samari idan hoto ya masu kyau sukan ɗauke shi su ajiye shi a wayarsu idan suka wato fasaci lokaci sukan ɗauko su kalla domin su ji daɗi da dai sauran irin waɗannan wannan ce ta sa wasu suke ganin ai bai kamata waɗannan kyawawan hotuna haka wato ya sake su ba kamata yi kar ya ƙara bari ma wani hotonta ya bayyana Babu shakka jaruma Ummi Rahab jaruma ce wadda take da masoya da yawa kuma mutane da dama yanzu suna son wato su ga irin yanda wato zaman aurensu zai kasance. Game da wato su kuma masu farantawa wajen wato kyautatawa da kuma faɗin magana mai alkhairi a dangane da wato jaruman bisa wannan hoto. Mutane sun yabo sosai. sun kuma yi farin ciki da ganin waɗannan hotuna inda jama'a muka jiyo su suna cewa kai abin sha'awa amarya da ango jaruma ummi rahab tun take bata taɓa yin hoton da ta yi kyau kamar sa ba suka ce dama an faɗa aure shine cikamakon jigon farin cikin dukkan wata 'ya mace da kuma cikar kamalarta. inda wasu ke cewa babu shakka yanzu kamala ummi rahab ta fito fili kuma yanzu kana kallon ta kasancewar ta ƙara wato kumari fiye da da inda dai mutane suke cewa da can da kumarinta amma fa aure daban ne ga shi har ta ƙara kumari kowa dai da irin yadda yake faɗan abubuwa inda wasu ma suke cewa shi kansa angon lilin baba kana kallon sa kai kasancewa ya canza aure ya ƙara masa wato wani kwarjini da kima idan jama'a. Waɗannan hotuna da babu shakka sun ja hankulan jama'a inda aka ringa maganganu iri-iri. To dai a nan dai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara danƙon soyayya tsakanin waɗannan ma'aurata. Babu shakka wannan aure aure ne na farin ciki kuma aure ne na soyayya kuma aure ne wanda babu shakka jama'a da dama sun ji daɗin kasancewarsa. Ya Allah muna roƙonka. Allah wannan aure na jaruma ummi rahab da kuma lilin baba Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka tsona idan makiya Allah dukkan wani maki daga auren nan Allah ya ubangiji Allah ka tsona idansa ya ubangiji Allah ka sa su zauna cikin farin ciki kamar yadda makiya ba sa son zaman su ya ubangiji Allah ka sa su dawwama cikin igiyar aurensu ba tare da samun wani sa'insa ba du da dai sa'insa ko kuma mu ce dan samun saɓani dama an ce zo mu zauna zo mu saɓa amma in Allah ya da duka waɗannan abubuwa za su kau gare su to jama'a me za ku ci a dangane da wannan rahoto